ko da yake shugaban kasa muhammadu buhari ya ce ko da wasa gwamnatinsa ba za ta karya darajar naira ba amma kuma hakan bai hana sanannen lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da ke nan lagos mr femi falana garzayawa kotu domin hana babban bankin tarayyar najeriya cbn ci gaba da auna mizanin tattalin arzikin kasar da takardar kuɗin dalar amurka ba a cewar femi falana ci gaba da auna takardar kuɗin naira da kuɗin dalar amurka ba wani abu ke haifawa kasar ba sai dai koma baya baya ta fuskar tattalin arziki da kuma mai da kasar tamkar yar amshin shata sai da a cewar masana tattalin arziki a najeriya ko kaɗan wannan ba hujja ba ne a fuskar tattalin arziki da kuma hada-hada kuɗi a duniya kamar dai yadda masan tattalin arziki malam kaso garba kofi ke cewa komi ana diba daidai karin arzikin kai yanzu kamar mu ne nan wasu africa in banda saifa wadda aka sa duk kasashen ko kudin gambiya ko kudin duk wata kasa ta ba ta amfani da abin bai sani ba amma sun san naira hmm. saboda mi ƙarfin ma a west africa mun yi kowa shiga da harka da sauran mutane saboda haka yau in ka je gana abin da zaka gani abin da suka sa ido na naira najeriya in ka je cote haka in ka je niger haka saboda tattalin arzikin mu ya kai dole su ido to haka duniya take ko kai mu'amala da america ko ka saida musu ko ka sayo daga ka zo dole ka harka da dalar yanzu haka dai takardar kudin naira da kwanan nan darajar ta ya karye ta fara a kan kudin dalar amurka da sauran kudaden kasashen ketare to ko ina dalilin wannan kwarjini da naira ta samu a kasuwannin hada-hada kudaden na duniya ga dai malam kasimu garba kurfi yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan kara da sanannen lauyan na najeriya mai fafutukar kare haƙƙin bil adama ya shigar da neman babban bankin tarayyar najeriya ta dakatar da hada-hadar da take yi da kudaden kasar waje musamman madala zai samu nasara ko kuma a'a baban ya ji firamare amurka daga lagos